cewa ƙarar suke faɗa wa mutanen su a coci amma har yanzu akwai waɗanda suke cikin duhu a cikin musulmanmu da suke tuhumar almajirai irinmu da malamai me yasa za ni ma al'umma bayani akan cewa ga yayin da ya kamata a sai su koma gefe wani bai ma samu komai a siyasar ba har yanzu yana nan yana fama da siyasa amma sai zai na cewa ai malamai kan suke har malami ya kuma kowace jam'iyya nauyi malami ke da shi duk jam'iyyar da wani malami na Allah ya shiga to sai jam'iyyar ta narke ka je ka faɗi wannan magana in dai malamin Allah ne sai jam'iyyar ta narke ba wata jam'iyyar da wani malami zai iya shigar ta amma malami yana da jam'iyya ɗaya ita ce jam'iyya addini shi to ka wajibi ne a mutane bayani kiristocin jihar kaduna ba shayi ba kunya a fili suke fitowa su jawabai wasu wayoyin su yanzu a cikin kunan na tabbatar da wani da za a ce ya zo ya kunna wasu maganganu sai mu kai asuba ana kunna waɗannan maganganun da waɗannan miyagun mutanen da muke zaune da su suke yi so daga muna cikin jarabawa a jihar kaduna jarabawa ce allah yake mana wanda yake son ya ci wannan jarabawa ya yi abin da allah madaukakin sarki yake bukata ne shi ne ya yi abin da zai zama addinin Allah ya ɗaukaka ba wata magana jam'iyya ba magana jam'iyya ce ana magana ce ta musulunci da kafirci yanzu. haka su ma suka fai na kalli wani daga cikin manya-manyan faskoci na jihar kaduna jawabi ƙarara yake faɗin sunan gwamna ina cewa sai sun kauda shi da ce ba magana su ma suka ce ba da magana jam'iyya kowace jam'iyya kake yi suna magana ne a kan shi wannan gwamna sai sun kawo da shi mu kuma shi kenan sai mu zara ido ne shiru a zo a yi abinda za a ce wannan karatun ma da nake ba za a yi shi sai karatun tuka mu kai ma matsayin da a jihar nan an taɓa yin an taɓa yin rigimar da aka sa aka hana zuwa sallah kuma su suka jawo rigimar a cikin garin kaduna ba a yi tahajjud ba a wannan ba a tarawihi a wannan a wannan shekara ba a yi tarawihi ba a tarawihi kai ta kai masalloli ma na salatin jama'a ba a yi a wasu masallatan ba a asuba ba a zahar ba a kai ba a asuba ba a magriba ba a isha'i an hana amma shagabar da mujiyin wannan fitina so da ka duk musulmi ne hankali ya waje ba a gare shi ya makan shi fada ya makan shi nasiha domin kubutar addininsa ya yi zaben nan kuma ya zaɓi gwamnan da yake ci yanzu wannan ita ce ka'ida kuma shi ne abu da ake bukata in kana son imanin kai tabbata in kuma kana da hangen nesa an ɗibi mutane suna ta zuwa gidajen rediyo ni ban saurara rediyo amma ana tabar labarin suna ta abubuwan da suka ga dama kowa ya fi tsoron Allah ma ya tubu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka faɗi wallahi Allah ya aje mala'ika yana ne labuta kuma Allah ya san waɗanda aka ɗauke su a matsayin sojojin haya karnukan farauta su zo su surutai domin su rikitar da hankalin mutane mutanen nan sun haɗa kansu sun haɗa kansu a waje ɗaya mu kuma ana ta ƙara ba a cikin sun musulman suke fitowa gidajen rediyo suna surutai su ku har yau babu wanda ya saɓani ka kawo min wani kwana sai a jihar kaduna wani kirista wani fasko kirista da ya fito ya magana cewa ga shi ga ra'ayin shi ka faɗa mu babu to ina hankalin me yake tafiya ne wani wawa shi an tashi magana sai cewa an kore shi daga aiki aikin me aikin ka ko addinin ka wanda ya samu mashi gida to ga za a zo a ta addinin ka wani ya ban labari ya ce kan ta ƙasa kan ta kasa tana nan ba abin da take shirya ta damu da shi fiye da zaben nan na jihar kaduna kai wani ya faɗa min ya ce har batikan wannan magana tana batikan batikan dandalin kiristanci na duniya inda fafaru mai yake amma mu muna nan ba ciwon kanmu ba ba mu san abin da ke magana muke yi ba wani yana nan wani jam'iyyar shi ake magana ai an zagi pdp ai pdp ba na mai sun ce a zaɓi wani sun ce ka a zaɓi pdp a wannan karin ka a zaɓi pdp tun da ta haɗa kai da arna da kai wanda ita ce ka'ida abin da ya kamata kowane musulmi mai hankali wanda ya san yi makomarsa ya tsaya ya ba kanshi fada ya aji jam'iyyar na faɗi ran nan na ce ko da jam'iyya kake kai antifati nan antifati halas ne ka aje musu kayan su saboda yanzu rigima ce tsakanin addinin ka da jam'iyya ka jarabawa ce yanzu Allah ya ba da wanda ba jam'iyya yake ba za a ɗauko kuɗi a bashi da wanda kuma jam'iyya yake shi jam'iyyar ce yake son ya kare to duk jarabawa ce Allah yake sanya mana dukkan ga kuɗi ga addini sai ka zaɓi wanda kake so in an ba ka kuɗi ka je ka kayar da addinin ka shi kenan sai ka sannan ko ba kayar da addini ba kawai iyayyar da mutanen nan suke mana a fili take a fili take tun daga wajen 80 1987 zuwa yau ka yi lissafin rikice-rikicen da aka yi su a jihar kaduna ka bincika har waɗanda aka tayar kun san ko kwanan nan ranar da aka yi zaben nan sai da aka yi rigima suka suka tayar suka kakashe mutanenmu a kaciya amma mutum yana nan yana zaune a nan sai an bai san halin da ake ciki ba banda wanda suka je suka yi a kafancan abin nan kai kaduna amma ba mu da hankali ba mu san inda abin kai ba haushe ba shi da zuciya zai sha kunya nan duniya haka malam sa'ad zungur ya faɗi fiye da shekara hamsin da suka wuce da yake faɗi yana cewa ‘yan kudu yana magana ‘yan kudu yana cewa in kun ka bari jama'ar kudu suka hau mulkin Najeriya za ku ɗora faɗar da na sani da mun bi jawabin gaskiya ta da ba sauran mai bumbuni kowa ya san zai sha wuya duk inda kudu take mafi yawanci kudu shari'a kudancin america ta fi sharri fiye da arewacin arewacin ai mafi yawancin su bakake ne irin kudancin america afirka ta kudu duk sharri yana afirka ta kudu kudin najeriya kudancin kaduna kudancin zariya kenan hatta ba sa son ku sudan ta kudu za ka lafa yau sudan ta kudu wannan dai kudin dai ga kamar wani canji so da kowane musulmi ya makan shi fada ya kudurta a zuciyarsa je fita ya je nan kuma ya zaba addini ya zaba addinin abun mamaki ne malami ya fito yana cewa wai wai wancan ya tsaye da mace ita ce mataimakiyarsa to sai ka tambaye shi wai ai annabi sama ya ce eh, lan yufli aqawmun wallahu amsahum ra'a ka ɗauko shirin hadisin ya magabata ma suka shirin sa a mazhabin malikiya da ake yi a najeriya a mazhabin malikiya su suna ganin wanda za ta iya shugabanci ka je da yi karatu shugabanci ma ba mataimakiya ba al'imamu abu hanifa ya kawo wajajen da mata za ta iya shugabanci ya ce za ta iya zama alƙaliya ta yanke hukunci a matsaloli har da na hajji al'imamu tabari ibnu jarir al-tabari shaykhul mufassiri shi cewa kowane mukami mace za ta iya rike ya ce manzon sama ya faɗi wannan hadisin ne saboda wata matsala ke bantacciya to ɗaya ke sannan ko mataimakiya aka ai ba shugaba ba ce sannan na uku in ka ce magana ka kawo to da mace musulma da arne kafiri kuma mai ɗi bakin arne wanne ne ya fi sauki in lallabi ba idza bada min jismihi maghdad ni wal aqsa mukhtalifan da wal aqsa me hankali kullun cututtuka guda biyu suka hada a abin nan dinsa gamara tana damun shi sannan sai aka ce yana da walisa wanne zai fi damuwa da shi ya ga ya kau da shi walisa walisa ta fi haɗa ita da mara. to wannan macen matsayin mara take ita shi kuma wancan katon Allah wansa ne kai kan gamawa shi ne wannan ƙa'ida ita ce idan aka samu babu itika ba aka zama ne a shari'a musulunci na ba da labari nan nan ana karatun tafsiri ba a dau ba a yi ba a ƙasar pakistan haka ta taɓa faruwa lokacin abu la'alal mawdudi abu la'alal mawdudi yana da damuwa ta daidai wallahi gafarta masa amma malami ne ko ko kasu malami ne ya ba da fatawa a ƙasarsa an tsaye da 'yar majalisa mace musulma ce Hajji ba mutahajjiba ya kirki wata jam'iyya kuma ta tsaye da wani musulmi fati tun da su fati kan dukkanin su musulmai ne sai abu da alal mawjidi sai ba da fatawa cewa a zaɓi macen nan sai suka masa shagirin yadda aka yi nan yanzu sai sai ku zo mu zauna fa'atu bi kuma in kula sadiqin kul hana kuma in kuntu sadiki sai ka wannan ka'idar ya ce wancan fasiki ne za mu tura shi majalisa mashayin biya ne mu tura shi yau ce ma matsayin sanata jami ko rai yana can ya yi kafin da jiya sai a zo kawai a ce ga wani motion an kawo kamar yin motion ɗin da aka kawo motion nan da aka kawo kwanaki can a najeriya na cewa za a kawo haƙoƙin mata da haƙoƙin yara ba ka da damar da za ka matan ka faɗa in ka ɗanka ka faɗa yana da damar da zai je kai ka kara ɗan sanda ya zo kama ka aje a kulle ka saboda ka ce matan ka bari ka ta aka aka kawo za a kawo motion din da ke magana akan mata mace tana da damar da ranar da suke ko mijin ke sadu da ita sannan za ta sannan sai mutum duk da yin wannan dokokin na kafirci ko yana tun yana shan giyarsa shi ke nan kawai sai a zarce sai a zo a zarta ko ya yi sha giya ya tafi ya zo majalisa shi ke nan zuwa ta kande shi ke nan bai san abin da ake magana a kai ba ya yi tafin da giya ita ko waccan mace ce musulma baiwa Allah ishe ni dalilin da ya sa na ce a bada fatawa ce na bada fatawa ce a zaɓi mace wannan abin a fili yake sannan abin da wasu ba sa ganewa duk musulmi mai hankali lissafi ya tabbatar da cinkini cutar mu ake a jihar ba mutumin da yake adalci a ƙasar nan in ya hau shugabanci baki ɗaya ƙasar sai musulmi musulmi ne kullum ya zo sai ce kowa lashi mun zauna a jihar nan akwai wanda an taɓa gwamnan da in ya tashi ya fi ba su makamai aka zo aka yi gwamnan da ya ce fifi fifi za a ko ba haka bane to sai wannan ya zo ya ce mana adalci ne kowa a bashi gwagwadon yawan shi mu fa zon bi fa nake da zon biyu nake da su na sanata su kuma suna da ɗaya sannan mu ne a cikin al'ummar mu za ka samu mutum yana da mata hudu ɗayan shi arba'in sannan ga jikoki kuma bai mutu da yana nan na ga mutumin da yana da 'ya'ya sun kai talatin da wani abu ya ce ma ai mata shi ma shekarun jiya ta hayo ta yi shi talatin da bakwai ya ce ma ai ga nan ba yanzu shekaran jiya mata shi ta haihu ya ce har yanzu tana haihuwa ya ce wallah har ana haihuwa a gidana su ko mata ɗaya ce miji ɗaya ya'ya in sun yawa su kai hudu maza mata biyu in ba su yawa kuma da bebi da bamboi su ke ba ba haka bane ko a fili yake kuma demokuraɗiyyar nan da ake cewa ana yin ta ta nuna cewa wanda suka fi yawa su ake kula da su majority carry the ball ƙa'ida kenan ƙa'ida demokuraɗiyyar kenan wanda ya fi yawa shi za a kula da shi to ya zo yana adalci yana daidaita abubuwa shi ne abin da ba sa so domin duk lokacin da ka ji annan ƙasan nan suna ihu to an yi adalci amma da kaji sun yi shigo to sun yi danniya ana danniya ne su za su cizo sannan su kama kuka ɗabi'a suke to wannan lissafin ne a fili a filatu in banda zuwan wannan lalantar wannan lalantar shi ma ya mutu laifi Allah ya sa ya iya ci da wuya ku saka da shi ba wannan lalantar ya mutu laifin fuka da yawa shi ne iya ba wasu musulmai kwamishinoni a cikin kwamishinoninsa masu mahimmanci akwai kwamishinan su na chief tenki da local government musulmi ne wani alhaji kadiru ko shi ne ko waye amma da kwamishina ba a yi a ba musulmi ba a kula ake rayuwa haka ake rayuwa duka a waɗannan jamhuri irin su benue haka ake rayuwa ai dalilin da ya sa mutanen nasara suka matsa sai sun rabu da bulakin su da cutar da su da waɗannan annan suke amma duk musulmi wai ya tsaya wai ya kau da kanshi wai baya kallon waɗannan lissafe lissafe kawai shi ke ne jena ba kan shi shirme ai shi yana jam'iyyar shi duk bayanin da ake ko ya zagi malamai zagi malamai sai za ka yi asara lai wanda ya zagi malami asara ne kinan ne ne shi ka zagi malami kai ne kinan ne ka za ka yi asara sun tuni ba haushi ya ce ba faɗa da malam ba to jaran nan ne wallahi yana ne aya ko wani malami da yake to man sabbana, ma ta kafiran illam yato duk wanda ya zagi malami sai ya mutu an ne in dai bai tuba ba ibn asakir sintin ya ce rumul ulama masmuma ya ce ka ci naman malamai wallahi naman malami mu guba ne in ka ci wallahi ke ka mutu mutuwa ana nufin halala ce kuma ga yana gani ka taba malamai ka gani sai ka kowa lalacewa wanda yake taɓa malamai na Allah wallahi billahi Allah ba zai bashi sadaka wannan ita ce ka'ida kuma duk wani malami na Allah a jihar Kaduna matsayinsa kenan kowane bangare yake ko ɗariƙa yake mu faɗi ɗariƙa da ɗariƙa da izala da kowa duk malami na Allah manufarsa kenan yau ce miyagun malamai wanda karnuka ne su kilabu ne to su ne waɗannan za ka ji su suna maganganun su ana gaito su gidan rediyo ana ba su kuɗaɗe su je su kai wasu su dama tuntuni abin da suke yi kenan a ba su wasu makamai aka musu alkawari za a dawo da shi ofis ɗin shi na da da ya rika cuta a ciki yana nan kun san shi yana nan mukamin shi yake son a bashi da ya zo lokacin haka ya ce da ya haɗa ofisoshi uku ya tattara kuma a ta yan shi bai musu komai ba dan maraya ne ba wani ba dan maraya ya ce kun dan dariƙa wallahi dan maraya ba wani ba dan dariƙan da yake maka bai ce mutu kowa ba zalunci shi ya rika yi kawai tattara duniya shi ya zama mai kudi sosai yana cin masu kudi yanzu ofis uku ya hada daga kawai an zaɓe shi zaune ba gwamna shawara kan hakokin addinin musulunci amma ya murtike ofishin hajji ya matso shi ya mai da shi karkashin shi da ƙarfin giya ke ta cuta shi ne kowa ihu yanzu a wannan matsalar da ake Allah ba zai caje shi ba wallahi ta lala Allah ke masa Allah ya ba shi zaƙin baki da rudar da kwakwalen jahilai wanda ba su karatu da wanda ba san abin da ake yi ba yana burge su wannan ita ce matsalar da ake magana ta fito da kowa ya je ya mutan shi fada wanda yake tunanin ba zai zaben nan ba ya daina wannan hauka hauka kake yi hauka kake yi fitar da muka yi wancan to ya kamata mu ninka ne domin yanzu jarabawa ce so ake a ce ba mu da yawa a ce ba mu da amfani a jahanna to muka nuna musu muka koya musu darasi shi ke sannan kuma wannan sunan da gwamna ya zai fito da ita ta zaɓen musulun musulun cikin da izinin Allah ta zama ɗoɗar ke duk wani wanda zai zo a jihar Kaduna abin da zai yi amma in muka faɗi in kuka bari muka faɗi shi ke mun gama yawo wallahi mun gama yawo kada Allah ya nuna mana wannan bakin cikin bakin cikin da muka yi na ya kowa lokacin da aka ce ya kowa ya ce ta leko mana ta koma kun san a wasu sun ni an kira ni daga abuja an kira ni daga nasara aka ce ai az ya ce az ta duniya ta da ana yi. amma mun na ji haka gona kawai ce ga wasu aka juya takardar sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama aka fiye kowa ya ci bakin cikin da muka shiga a wannan lokacin za ku tuno shi kun manta bakin cikin da muka shiga tun da ya hawo mafamai suka ta tashi a jihar nan har lokacin da Allah shi ma ya bashi gumfin shi ya hau sama tan aka kolo aka aka aka aka aka aka aka aka fata fata da shi wani dan jam'iyyar PDP shi yake ban wannan labarin ce su uku aka ba wannan aiki da gwamnan jihar benue na wancan lokaci da gwamnan taraba wannan nan sun kai da shi ma ya hau sama ya haukaci wanda ya koma ka san karshe rayuwar shi sai da kuma yabbe ba ake sa shi ba wallahi yabbe ba ake sa shi yana wasa da yabbe ya zama mahaukaci tufiran mahaukaci da wannan ya kowa su aka hada su fata musulma su fata arewacin najeriya wallahi dan pdp yake ban labari kuma babban sai allah ga yadda ya yi su kakka kai wasa da allah kakka taba addinin allah kakka taba bayan allah bayan allah kayan allah ne sau da aka ni fito ne zaɓe ne addu'a Ni tawazu ga Allah kada wani ya ji cewa ai kan mu ce lan ba min qilla kan mu irin ni wannan jalla jarabe mu ka ta muna da yawa a kan mu alfahari da yawa amma kuma ni amfani da yawa kan mu alfahari da yawa mu ni amfani da yawa me alfahari da yawa mu zumin isa amma yin amfani da yawa mu shine mu fito mu kada qur'a kuma mu kada ma wanda aka ce mu kada mawa shi ne mun yi amfani da yawan sannan mu yi matsaga hannu mu roƙi Allah mu roƙi ciki Allah ya tabbatar mana da alkhairi wannan guguwa ta fitina da ta taso mana a wannan jiha Allah kawai da ita wanda ba su da wannan fahimta Allah ya fahimtar da su Allah ya sa su gane abin da nake magana kai hadarin da nake fuskanta Allah ya nuna musu su fahimta su gane cewa ba wani abu wani yake nufi ba magana ba ce ta wani mutum daya magana ce ta halin da musulmai za su shiga a cikin wannan jiha da makoman ne makoman mu a yanzu duk inda musulmi yake ba su suka fi yawa ya suke rayuwa ya musulmi ke rayuwa a kudancin zariya? ya suke rayuwa duk waɗannan lokal gammantin da kake jin su wanda suke kudancin zariya? to ni na fi san kudancin zariya, ai mulkin ba ne namu ne kuma duk zai ja ta kashin mu da inda na ba ba wani kudancin kaduna saboda wai ke yaya sai ko za a ce kudancin zariya ba yau a gidan rediyo in kai kusa dan jarida ya ce kudancin zariya sai ya nemi gafara wai ya yi zinibi wai ba sa kan zariya saboda zariya musulmai ne kudancin kaduna ya mutanen musulman mu suke rayuwa a can ku sun rayuwa suke ka je ka bincika kai dan kana cikin nan baka san halin da ake ciki ba rayuwa suke ka ban tausayi kun san kafancan masarautar jama'a sarki ne musulmi mai daraja ta daya ya koma sai da aka gama shirye-shirye tsam zai raba masarautar gida biyu ya kirkiro musu fantsam fantsam fantsam kingdom shi ne allah fanta wallahi komai ya tabbata sun shirya komai ba a rage ma sarkin jama'a daraja sarkin sarkin jama'a a rage masa daraja a ɗibi wani yanki suka kirkiro su ma suna yin hawan hawan hawan masarautar su sai ranar ne. ta kofar hadarsa suke wucewa ai zage-zage ai cin mutunci saboda kawai yana da alaka da musulunci sarki ne wanda yake da alaka da shehu dan fodiyo kuma su ba ta wasa da irin waɗannan abubuwan mu ne muke ganin su ƙanana ƙanana ka san farin cikin da suka yi lokacin da aka kirkiro sauran masarautun da ake da su bayan sun gama kashe mutane aka yi musu sakamako kuma sun kashe mu sun kashe mana yan uwa sannan kuma aka musu sakamako kai akwai gwamnati da ba za a yace mishi ba a nan jihar Kaduna shi ne wannan sharri to ire-iren mutanen da ba su da kishin musulunci amma ta yi a kawo da su gefe guda a daina huta da su a ajiye su gefe guda su san cewa ba su da amfani Allah shi ke mu Allah shi ne da mu Allah ganar da mu wannan zalika zikralin zakiri wannan gargadi ne ga waɗanda suke jin gargadi wa'azi ne ga waɗanda suke jin wa'azi mu gane wannan haɗari da suke fuskanta mu je mu shiga da addu'a Allah mu da shi suke taimake mu Allah ya dawo da mu sati mai zuwa wannan rana ta Asaba ta ta Talata mu zama muna mu nuna mu munna muna mu nuna mu barka ma addu'a mu kenan Allah shi taimake mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh